Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan kuma ministan sadarwa na kasar Isa Cinawa Bukari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a sa da ke birnin Yawunde wanda yake cewa mu dai kasar mu ba za mu yarda da waɗanda za su zamana mana kasar mu ba kuma ba za mu amince da a yi wa jama'ar mu ta'addanci ba kana ba za mu miƙa wuya ga waɗanda suke nema su yi wa jama'a kasar mu asaran su ba wannan ne yasa muka tura jami'an tsaro jihohin ingilishi guda biyu domin su kare lafiyan al'umman kasar mu na tambaye shi ko ya minista yake ganin an da jami'an tsaro suka yi amfani da karfin tuwo domin halaka waɗansu al'umman wannan bangaren a'a mu dai sojojinmu ba su yi amfani da karfin tuwo ba mu dai sun yi kokari da na koran waɗansu gungun 'yan ta'adda wanda suka bullo daga kasashen ƙetare domin su yi ta'adi a ƙasar mu kuma mun yi nasara na murkushe su kana akwai waɗanda suke na masu ɓata sunan jami'an tsaron mu cewar sun halaka fararen hula har sama da ɗari hakan ba shi da ƙanshin gaskiya sai dai a gidan yarin da ke garin kumbo. mazauna a gidan yarin sun yi kokari na fitowa da makamai a hannunsu suna harbe-harbe amma jami'an tsaron mu sun yi kokari na yin amfani da bindigogi sun kashe yan gidan yarin guda biyar kuma an tattake guda uku amma ina jan kunnen manema labarai da kungiyoyin agaji na duniya da su dinga bayar da bayanai na gaskiya kana majalisar ɗinkin duniya da kungiyar haɗin kan turai da ma ƙasar faransa har ma da kungiyar haɗin kan nahiyar afirka sun nemi cewa da mu zauna akan teburin shawara don mu kokari mu sasanta irin rikicin da yake faruwa a ƙasar tamu. je réitère au nom du gouvernement le caractère un et indivisible de la nation camerounaise. Amma shugaban kasar Kamaru Mr. Biya yana aiki tukuru domin ya ga cewa ya magance wannan al'amarin Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.